يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك a ci gaban karatunmu na tafsirin littafin Allah mai girma da muke da shekara a wannan wata ne albarka na Ramadan a wannan masallaci na wato ainihin gidan makaman Kano da ke kwanar magi a bana yau ɗaya ga watan tara na Ramadan shekara ta dubu da dari hudu da talatin da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu ɗora karatunmu a kan inda muka tsaya a shekar da ta gabata a shekarar da ta wuce karatunmu ya tsaya cikin sura ta sha ɗaya suratu hud aya ta casa'in da biyar a bana insha Allahu ta'ala za mu ɗauka da kan aya ta casa'in da shida a karatunmu na yau mu tafi zuwa harkan aya ta ɗari da ɗaya wanda yanzu kafin wato jin bayanin ayoyin za mu saurari karatun bakinsu malam bismillah

karatun ayoyin da za mu bayani a kansu aya farko Allah subhanahu wata'ala yake cewa walaƙad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ma'anar wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa laqad arsalna Musa tabbas hakika mun aiki bawan mu Musa dan Imran bi ayatina mun aike shi da alamomin mu. waɗanda suke nuni akan ingancin saƙonsa da manzancinsa kuma mun aike shi wa sulɓanin mubin da abin da ya shafi wato hujja mabayyana ta fili ƙarara wadda ke ƙarin ƙarfafa a kan wato ainihin gaskiyar abin da izo da shi da kuma gaskiyar ta shi kansa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa hakika shine wanda ya aiki manzansa Musa alaihi salam dan Imran kuma da ya aike shi ya aike shi da ayoyi waɗanda suke ababen karantawa ayoyi waɗanda suke ɗauke da dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala game da addininsa wanda ita ce a taura littafin da aka baiwa annab musa alaihi salam wannan shine abu na farko da allah ya aiki annab musa da shi ya kuma faɗa mana cewar ya goya wannan ayoyi na attaura da ibaiwa annabi musa ya aike shi da su da hujjoji waɗanda suke mabayyana na fili ƙarara wanda suka shafi abubuwan halitta kamar sanda da Allah ya bai wa annabi Musa wadda idan ya jefar da ita nan take take rikidewa ta zama macijiya kamar hannunsa da in ya sanya shi a cikin wato ainihin ga ya fito da shi duk duhun dare zai haske inda aka nufa za a ga wato ainihin guri kamar an kunna satellite ire-iren waɗannan hujjoji waɗanda suke na fili na halitta suna daga cikin abubuwan da Allah ya aiki annabi Musa da su don ƙarfafar sa a matsayinsa na manzo na Allah don kuma goyon baya na cewar abin da aka aike shi da shi gaskiya ne daga wajen Allah wannan saƙo yake wannan shine abin da wannan aya take ambata mana sai abin da ayar a ƙarshe take koyar da mu ayar tana koyar da mu cewa hakika annabi musa alaihi salam annabi ne manzo daga cikin manzannin allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ta tabbatar mana da haka abu na biyu wannan aya tana sanar da mu cewa da allah ya aiki annabi musa ya aike shi ne da ayoyi na dokoki wanda suke wato ainihin ita ce a taura littafin da aka saukar masa an kuma aike shi da ayoyi na halitta wanda suka shafi irin sanda da abin da ya shafi hannunsa da makamantan haka sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Allah yana ƙarfafar manzanninsa da hujjoji na dokoki littattafai da yake saukar musu ina kuma ƙarfafarsu su da hujjoji na fili na zahiri na halitta don gaskata su da taimaka musu

إلى فرعون إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ila fir'auna wa mala'i fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna bi rashid ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa ila fir'aun zuwa wajen fir'auna muka aiki annabi Musa da saƙon attaura da kuma hujjoji na zahiri na fili na halitta wa mala'i da fadawansa 'yan masarautarsa shi fir'aun wajen su Allah ya aiki annabi Musa alaihi salam amma ne ya faru Allah ya tafattaba'u amra fir'aun sai suka bi umarnin fir'auna ba su bi abinda annabi Musa izo musu da shi ba wama amru fir'auna bi rashid Allah yake cewa umarnin da fir'auna yayi musu ba abu ne da yake ɗauke da abin da zai shiryar da su zuwa ga alkhairi da shirya ba wannan yake nuna cewa a wannan aya manzo annabi musa alaihi salam da aka aike shi da saƙon attaura da hujjoji na mu'jiza wajen fir'auna da 'yan masarautarsa aka aike shi ko da ya je ya faɗa musu abin da ya faɗa musu ba su da abin da ya zo da shi ba sai suka ci gaba da riko da abin da fir'auna yake umarta su da shi da ragowar 'yan masarautar safadawansa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana bayyana mana cewa fir'aun da wato ainihin fadawansa gaggagaggan 'yan masarautarsa su ne waɗanda Allah ya aiki annab Musa wajensu da waɗannan ayoyi da ake karantawa na cikin littafin attaura da kuma hujjoji mu'jizozi mabayyana na fili na halitta amma sai dai ba su karɓi saƙon da annab Musa ya je musu da shi ba sai suka ƙaryata shi suka zaɓi yin riko da abin da fir'auna yake ɗora su a kai suka zaɓi yin aiki da abubuwan da fir'auna yake umarni da a yi tare da cewar abin da fir'auna yake umarta su da shi ba abin da za su samu dace ba ne a rayuwarsu ta duniya da lahira tare da cewar umarnin da fir'auna yake ɗora su a kai ba su da wata maslaha a cikinsa ta duniya ko kuma ta lahira da aka ce wama amuru fir'auna bi rashid wasu malaman suke cewa umarni na a yi a bari na fir'auna shi ake nufi da wa ma amuru fir'aun wasu kuma suka ce a da aka ce wa ma amuru fir'auna bi rashid duk wani kai komo da fir'auna iki ko a aikace ko a maganance ta salon umarni babu wani abu na maslahar rayuwa ta kirki a cikinsa ko alkhairi gare shi shi kansa fir'auna ko ga waɗanda suke tare da shi 'yan masarautarsa ko kuma al'ummar da suke ƙarƙashinsa saboda haka sai zamanto cewar amur fir'au al'amarin fir'auna kowane iri ko amru fir'au umarni da yake bayarwa na dokoki ayi kaza a barka to Allah subhanahu wata'ala yake cewa babu wani alkhairi a ciki dangane da abin da fir'auna yake cewa yi babban malami muhammad bin ali shaukani allah ya ji gansu da rahama a daidai wannan gaba sai yake cewa allah subhanahu wata'ala ya keɓanci fir'auna da fadawansa 'yan masarautarsa da an bato a cikin wannan aya cewar gurinsu allah ya aiki annab musa da attaura da kuma mu'jizozi ba tare da ya ambato sauran mabiyan fir'auna da waɗannan 'yan masarauta taka ba saboda su su fir'auna da kuma abin da ya shafi fadawa su ne jagororin tafiya sauran 'yan abiyarima a shakiɗa ‘yan duk inda aka jamu bi zani Da haka sai Allah ya faɗo su gaggan jagororin cikin bai ambato wato ƙananan ciki ba mabiya amma haddasu wannan sako na annabi musa ya kunsa har gurinsu allah ya aiki annabi musa alaihi salam saboda haka a fahimci wannan kada mu ce ɗauka cewa a ai iya fir'auna da waɗannan fadawa kawai aka aiki annabi musa a aiken na duk waɗanda suke tare da shi fir'auna ne kama da waɗanda suke wato ainihin fadawa na kusa da shi da kuma waɗanda suke sauran mabiya gama gari da yake shugabanta bayan wannan akwai wani babban malami da ake cewa abdulwadud yusuf shi ma a cikin bayanin bayaninsa ƙarƙashin wannan aya a tafsirin mu'minin da i yana cewa dukkan wani tsari da fir'auna ya tsara ko ya ƙaga ya ƙirƙira. da shi da gaggagaggan 'yan masarautar safadawansa don ganin sun yi aiki da shi a rayuwarsu da sassa daban-daban na rayuwarsu ta yau da kullum wanda ya shafi rayuwarsu ta zamantakewa da rayuwarsu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwarsu ta ɓangaren jagoranci da shugabanci da abin da ya shafi tunani duka wannan wani abu ne da i wanda yake cike da kuskure da kuma zalunci tsari ne wanda yake na barna da zalunci domin fir'auna ɗaya ne daga cikin mutane a tsari na ubangiji da ya halicci bayi ɓangaren mutane da isu ya yi su masu kuskure to idan kuwa bawa izama mai kuskure ne to za ka tarar da wato abin da zai tsara ya ce abin ba za ka rasa kuskure a cikinsa wani lokaci ma kuskuren ya fi yawa a kan daidai kamar na fir'auna ma kuskuren ne zalla saboda son zuciya isa a gaba ike bi saboda haka malamin yake cewa ba makawa duk wasu tsare-tsare na dokoki da za su fito ko su sami gindin zama daga ɗan adam mai kuskure to ba su dace da su zama abin tafiyar da rayuwar mutane a kai domin babu makawa sai an samu kuskure a cikin su da shi dan adam mai kuskure haka duk wanda yake barin addinin Allah da tsarin da Allah ya shimfiɗa wa bayi ya tafi akan wani tsarin da yake ga shi ya zaɓi ya yi ko kuma bari ya tsara shi da kansa ibi ko wani ya tsara masa daga cikin mutane bari ya bi yace to sannan a hankali ta irin haka ne ake kafurcewa abin da Allah ya buƙaci bayi su zama a kai mutum ya zama ya tsinci kansa yana kan turba kafirci ko tsarin da kafirci tsara ya bar na Allah a kowane lokaci daga lokuta ko zamani daga zamuna a wannan duniya bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu tantance waɗanda Allah ya aiki annabi Musa wajen su ne fir'auna da fadawansa da sauran mabiyan fir'auna da fadawansa su Allah subhanahu wata'ala ya aika wa annabi Musa alaihi salam sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Fir'auna da shi da 'yan masarautarsa fadawansa da kuma mabiya sauran gama gari ba su karɓi abin da annabi Musa ije musu da shi na saƙon Allah na attaura ba su gaskata abin da Allah ya bashi na hujjoji mabayyana ba na mu'ujiza wanda mafi yawancinsu mafi rinjayensu sun bi fir'auna da sauran fadawansa suka bintsire wa annabi musa alaihi salam sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wato waɗannan mutane na fir'auna sun tabbata akan abin da fir'auna yake umarta su da shi na kafirci da ɓata sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa fir'auna halakakke ne kuma mai batarwa ne babu wani abu na shari'a ko maslaha cikin abin da yake sanya al'ummarsa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Thank you. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba da ambata cewa ya ƙudumu ƙaunahu yau malƙiyama aure da humunna wa bi isal wirdul maurud fasara wannan aya a taƙaice Allah yake cewa ya ƙudumu ƙaunahu fir'auna a ranar alƙiyama zai zama a kan gaba ina jagorantar jama'arsa ya ƙudumu ƙaunahu yana kan gaba game da jagoranta al'ummarsa yau malkiyamata a ranar alkiyama fa'aura da humunar sai ya gangara da su ya shiga da su cikin wuta wabi isalwatul maurud allah yake cewa tur da magangara da gurin shiga in ka kasance wutar jihannaba allah ya tsare ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah maɗaukaki a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa kamar yadda fir'auna ya shugabanci al'ummarsa a kan kafirci a nan duniya da saɓawa saƙon Allah da manzan da Allah ya aiko gare shi da wato ainihin jagorantar su da i a kan kafirci da ɓarna to kamar haka wato ainihin lahira zai zama yana kan gaba ina mai jagoranta su zuwa shiga gidan wuta yadda ya jagorance su a duniya akan kafirci da bintsirewa Allah da manzanninsa su haka kuma a lahira zai jagorance su shugabance su zama yana kan gaba wajen gangarawa da su cikin wutar nama. sannan Allah subhanahu wata'ala sai yake tur da wato ainihin bayani akan munin gurin da fir'auna da jama'arsa za shiga za su shiga ita ce wuta saboda abin da ke cikin ta na azaba da wulakanci Allah ka tsare sai abin da wannan aya take koyar da mu a ƙarshe wannan aya tana sanar da mu cewa duk wanda ya jagoranci mutane zuwa ga sharri da bata da barna a nan duniya to zai shugabance su ranar alkiyama wajen shiga wuta ga shi ya faru da fir'auna kuma ba shi kaɗai ba waɗanda suka jagoranci sauran al'ummu na annabawan da Allah ya aiko a kan bintsirewa Allah da manzanninsa su ma haka ce za ta faru da su irin su abu lahab irin su abu jahal mu a al'ummar annabi muhammad suna daga cikin wanda za su shugabanci sauran kafuran shawa, da makamantansu da suka shugabanta don wata tafiya gidan wata Allah ka kiyaye sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wanda ya bi batattu yana nike musu a nan duniya to a lahira ranar alkiyama zai kasance tare da su wanda duk wato ainihin ya kwaikwayo su jama'a ike ga abin da suke kai shi zai yi a wannan rayuwa ta duniya to an tashi ranar alkiyama ba kan wannan abin za a tashe shi tare da waɗanda ike waɗannan abubuwa. haka kuma a ranar alkiyama za su yi tarayya wajen ɗanɗanar azaba da fuskantar wulaƙancin azabar da Allah zai musu bayan haka wannan aya ta ne mana bayanin muni na wuta da kuma kasancewar ta matabbata ga kafirai a ranar alkiyama sannan bayan haka wannan aya tana tsawata wa al'umma game da bin shugaba akan abin da yake saban Allah fir'auna ya saba wa Allah ya ƙaryata manzan Allah amma 'yan masarautarsa fadawansa da sauran jama'ar gari gama gari sun biye masa akan haka yadda ya halaka haka suka halaka yadda zai shiga wuta haka za su shiga wuta Allah ka kiyaye bayan haka sai Allah subhanahu ta’ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ɗora bayani a wannan aya inda yake cewa wa utbi'u fi hadhihi la'na wa yawm al-qiyamah bi'sa ar-rifq marfud Allah yake cewa wa utbi'u fi hadhihi dunya sannan Allah subhanahu wata'ala a wannan rayuwa ta duniya ya bi bayan fir'auna da mabiyansa da tinuwa na Allah subhanahu wata'ala ya nesanta su daga rahama mana Allah ya bu bayan abin da suka yi da nesanta su daga rahamarsa sannan kuma yace mana wa yau qiyama a ranar alkiyama ma ya bi bayan su da wata tsinuwar ta musamman saboda aka sun samu tsinuwa iri biyu tsinuwar duniya da kuma tsinuwar lahira Allah yake cewa bi isar rifdul sir da irin wannan wato ainihin kyauta idan ta zama kyauta ce ta la'anta tir da irin wannan abin da aka danka musu ko aka ba na tsinuwar duniya da kuma tsinuwar lahira ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ya ce wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyama yanayin ta yanayin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul qasas aya ta 42 da Allah yake cewa wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na ويوم القيامة هم من المقبوحين معنى الله يكتوى وأتبعناهم في هذه الدنيا أي تولى رأيوة الدنيا منذ بايم فرعون دوأا لكي تارد شيء أقام قتا دا لعنة إن واتمتم ويوم القيامة هكما أرانا القيامة هم من المقبوحين سوسنا لقد شموعا لأكي مونا نفسكوشنسو da haka tun a filin farfajiyar tashin alkiyama za su tashi da bakaken fuskoki wa amman lade na suwaddad wujuhuhum ko yawa Allah yake magana cewar eh, na aka farsun ba da imani eh saboda haka wannan aya take nuna cewa waɗanda suke wato ainihin kafirai bujirarru to bayan tsiruwa ta duniya a lahira ma za su tashi daga cikin waɗanda aka tsinewa don haka tsinuwa za ta bayyana har a fuskokinsu za su zama wasu masu fuskoki marasa kyau fuskokinsu sun yi baki kamanninsu munana ba su da kyan gani Allah subhanahu wata'ala yake bayyana cewa ya bibi fir'auna da 'yan masarautarsa da sauran mabiyansa da tsinuwa wacce take a duniya da tsinuwa wacce take ta lahira wasu malaman suka ce abinda ake nufi da tsinuwar duniya da Allah ya yi wa fir'auna da sauran waɗanda ke tare da shi akan bata ita ce halakar da su da aka yi da dilmiyar da su a cikin ruwa wannan dilmiyar wa ita ce tsinuwa da ta su daga rahamar duniya da aka yi musu tsinuwar lahira kuma da aka yi musu wasu malaman suka ce abinda ake nufi da shi mala'iku ne za su rika tsine musu a ranar alkiyama sau da su sun fuskanci wato ainihin eh, azabar Allah za su fuskanta a ranar alkiyama azabar da Allah zai musu ita ce tsino wasu ta lahira azabar farko dilmiyarwa ita ce tsinuwar farko ta duniya ta biyu tsinuwar ita ce azabar da su fuskanta ta wuta a ranar alkiyama ita ce tsinuwa ta biyu ta lahira magana ta biyu kuma suka ce a abinda ake nufi da wato ainihin inuwar da aka yi musu a nan duniya muminai ne za su rika tsine musu ko yanzu da babu zo lokacin fir'auna ba ba mu riski annabi musa ba amma an bato fir'auna cewa muke tsinan nan allah sha muke allah wajen ransa allah ya ƙara nauyin ƙasa ko saboda haka tsinuwar muminai ita ake nufi da wannan Allah ya bi bayansu da alatsi ne daga bakin bayansa muminai da ke nan duniya sannan kuma a ranar alkiyama za su fuskanci tsinuwa daga wajen mala'ikun Allah saboda haka sun haɗa tsinuwar muminai a nan duniya da tsinuwar mala'iku a lahira shine nisantawar da Allah ya musu daga rahama rahmat duniya da ta lahira saboda haka maganganun guda biyu na malamai ko dai a ɗauki cewar la'antar duniya halakar da su da aka da dilmiyar da su da aka yi abuwa la'antar lahira wuta da za su shiga ko kuma inuwar duniya inuwar da muminai suke musu a nan duniya inuwar lahira inuwar da mala'iku za su musu a ranar alkiyama bayan wannan da Allah yake cewa bi isar rijdul marfu asalin kalmar arrifdu abinda ake nufi da ita kyauta su sai zamanto inuwa allah ya yi wa fir'auna da mabiyansa kyauta da ita sai malamai suka ce allah ya yi haka ne don wato izgili gare su saboda an aka baka kyauta sa rai kake za a baka wani abu da zai amfane da zai daɗaɗa maka da su sai aka ba su kyautar abin da zai bakanta musu bi munana musu saboda haka irgili ne Allah yake musu dan haka yace bi isar rifdul marfut wato tir da wato kyauta a bar bayarwa ta la'anta da tsinuwa har biyu ta duniya da lahira da aka yi wa fir'auna da waɗanda ke tare da shi akan bata bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu cewa Allah yana da dinuwa iri biyu tsinuwar duniya da ta lahira ga duk wanda ya kafirce masa iki karɓar shiryarsa sannan wannan aya tana sanar da mu cewa mafi sharrin waɗanda za a azabtar waɗanda aka tattara aka haɗa musu azabar duniya da ta lahira wannan su ne mafiya munin fuskantar azabar Allah wasu azabar su a iya duniya suke fuskantar su a lahira su je wa Allah ya fi musu sakamakon akwai imani a tare da su wannan wani abu wanda za a ce mai sauki ko in wahalarka ta zama a nan duniya ce a lahira za ka more to ai wahalarka mai sauki su idan ku aka ce za a azabtar da kai a duniya kuma a azabtar da kai a lahira a tsine maka a duniya ka fuskanci tsinuwar lahira to ka zama mafi sharrin waɗanda aka azabtar daga cikin bayan Allah Allah ya kiyaye bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ذلك من أنباء القرى نقصه عليه منها قائم وحصيد معنى الوانا آية أتقيشي لأنها ذلك من أنباء القرى معنى وأن شل لابار رسا دمكي لابر تامة في النبي محمد na labarukan alƙaryatu alƙaryu waɗanda wato suka riga suka gabata suka zo tun kafinka na ƙusuhu alai muna ta labarta maka labarukan to su da muka baka labarin nan Nas min haƙa'im daga cikinsu akwai waɗanda suke ɗaya can a kan asalin su. wasu mutanen cikin aka halakar amma ba a halaka ba a halaka gidajen nasu ba a ruguza alƙaryar ba ko fir'auna da Allah ya tashi halakar da shi sai ya zama to sa'an nan Musa sun fice za su bar cikin garin wato masar ai samu labari ai ga shi can annabi musa da wanda suka ba da gaskiya da shi za su fi ya biyo bayan haka kenan sai da aka tarkace su daga cikin garin suka bi wato su annabi musa alaihi salam sai aka ji aka dilmiya ta a cikin ruwa kaga alƙaryar tana nan gine-ginen suna nan abubuwan da suka wato samar na jin daɗin rayuwar na morewar suna nan amma dai su sun halaka Allah ce min haƙa'in to ba shi kaɗai ba wasu ma da dama za a iya ganin wato kofai alamomi na cewar da nan an yi al'umma kaza amma Allah ya halaka ta ga ma irin gine-ginensu ko ga ma irin kayan amfaninsu Allah ya ce min haƙa'in wa hasid akwai kuma waɗanda suke kamar shukar da aka girbe idan aka yi shuka aka girbe tushe har tushewar lokaci ake cirewa gaba ɗaya za ka muka tarar sai dai ainihin filin gonar an tuje duk abin da aka shuka to wasu haka Allah ya musu saboda haka ba su ba gidajensu ba su ba alamar wani abu nasu kamar yadda Allah ya yi wa jama'ar annabi Lot Allah yake cewa sai muka sanya ƙasanta ya zama shine wato samanta samanta kuma ya zama shine a ƙasanta aka wato musu juyin waina da bahaushe yake ce to in ko aka gina gida ka juya shi sama idawo dawo aka ƙasa ta dawo sama za ka samu gurin shiga a rugujewa zai fata-fata zai babu wani abu mai ruwa a cikin wasu ma kuma kistar da su aka yi ƙasar aka sa ta buɗe ta dare suka ciki aka sa ta koma ta haɗe yadda take kamar ba a taɓa yin garin ba so da haka Allah yake cewa minha qa'imun wa hafiz a cikin irin waɗannan alƙaryatu da suka saba wa Allah Allah ya halaka su akwai waɗanda ake barin alamomi na su ko wani guri da suka zauna ko an bai amfani akwai kuma waɗanda ba a barin komai da rasu har abin da suka mallaka Allah yake halakar fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ina labarta mana ne cewa madogarar labaran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake samu makwabbagar su tushen su wahayi daga Allah Allah ce zalika min ƙura na naqussuhu alaika. mu muke labarta maka su sai Allah yake isar da saƙon abin da yake gaya manzo ta wahayi saboda haka labaran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa ko aka bashi a alqur'ani to labarai ne waɗanda suke na wahayi daga Allah kenan gaskiya ce babu wani abu wanda yake wato na tatsuniyoyi daga wasu wanda suka gabaci manzo sallallahu alaihi wasallam don haka duk abin da aka saukar masa na ayoyi da kuma labarai na abin da ya shafi kissa na waɗanda suka gabata da aka halakar da waɗanda aka tseratar waɗanda suka ba manzanni to labarai ne da Allah yake ba da su don su zama wato izna wa'azi da gargaɗi ga bayi muminai kuma maɓaɓɓagarsu wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah yake sanar da mu cewa a wannan aya al'ummar da aka halakar alƙaryatu da suka gabata waɗanda Allah ya halakar akwai waɗanda akwai saura da ƙurfishi na wani abu da suka bari ko suka rayu a lokacinsu da shi akwai kuma waɗanda gaba ɗaya aka rushe su aka rushe abin da suka mallaka ba gidajensu babu su babu su ba labarin su ba wani abin amfanin su sai abinda wannan aya suke koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa labarai da iskoshi na al'ummin da suka gabata wani salo ne da Allah yake da shi daga cikin salo salon da yake yi na tabbatar da manzancin manzo saboda manzan Allah baya nan aka yi abin da aka na bayanin abin da ya afu da annabi Musa da al'ummar annabi Nuhu da al'ummar annabi Lut da jama'ar annabi Shu'aib da jama'ar Salih da jama'ar da sauran annaba da manzanni da Allah ya baiwa manzo labarin to wannan labarin da Allah yake bayarwa salo ne daga salo salon da yake bi don tabbatar da manzancin manzan da ya aiko saboda shi da baya nan ta ya aka yi san waɗannan abubuwa in ba ta hanyar wahayi ba kuma inda za ka sami irin ragowar waɗanda suka riske abin da aka yi za su ce wannan bayanin da ya faɗa yadda ya faɗa duk haka abin ya faɗa bai ƙara ba bai rage ba saboda haka wannan wani salo ne da Allah yake yi na tabbatar da manzancin manzanninsa sannan kuma tsari ne daga cikin tsarika da Allah yake amfani da su na wa'azantar da bayi muminai saboda mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi ba mu labarin abin da ya faru da fir'auna da wanda suke tare da shi da abin da ya faru da lamaruf da wanda suke tare da shi da abin da ya faru da suhaman da wanda suke tare da shi da sauran ire-irensu wannan duk ina sanar da mu cewa mu mu shiga taifayin, mu mu ba annabawan Allah mu ba Allah kada mu saba wa Allah kada mu saba annaban annabawansa mutakar muna san mu tsira duniyar mu da lahira kuma mu shiga taitayin mu kada mu saba wa Allah kada mu saba manzanninsa in dai ba muna nema wa kanmu halaka ba ya zama mun yi wannan abin na saba wa Allah da manzan saboda haka wannan aya tana sanar da mu wannan sannan wannan aya tana sanar da mu cewar al'ummin da Allah ya halakar alƙaryin da Allah ya kawar a ban ƙasa kashi biyu ne akwai kashin da akwai wani abu na ragowar abin da suka rayu da shi na gidaje ko wani abin amfani wani abu za a gani alama a iya sani an yi su da ga irin ma yadda suka yi su ga wasu irin abubuwan amfaninsu akwai kuma ire-iren waɗanda Allah ya halaka su ga baki ɗaya aka kiste su ba su ba abin da suka bari wannan aya ta sanar da mu wannan bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ta'ala ki tsora bayani da cewa wa ma zalamnahu walakin zalamu anfusahum فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب معنى روانا آية أتكيشي ألا يكيشوا وما ظلمناه القريب دمك حلقر jama'ar da suka saba wa Allah da manzo da muka halakar inda Allah ba mu zalunce su ba ba ko idan kun karfi muka halaka su ba ba dan ba za su iya da mu ba mun fi karfin su ko muka halaka su Allah yake cewa walakin zalamu anfusahum a su ne da kansu suka zalunci kansu ta dalilin kafircin da suka yi da barna da suka yi a ban ƙasa barnar da suka yi a ban ƙasa na cutar da bayan Allah da kafircin da suka yi a ban ƙasa na bantsirewa Allah da manzanni shi ne ya kai su ga afkawa cikin abin da suka samu kansu a ciki na halaka su da mutum kuma a daidai lokacin da haka ta faru Allah ya jifa ma aghnat Ali alihatuhum Ababen bautar da suka rike suke bautawa ba su amfana musu komai ba ba su iya maganta musu abin da Allah ya nufe su da shi na halaka ba fir'auna da aka so dilmiyar da shi da wanda suke tare da shi bai iya kufuta daga dilmiyar ba bai kuma iya kufutar da wanda suke cewa suna tare da shi ba yadda ya halaka haka suka halaka yadda suka halaka haka ya halaka ba shi ba waɗanda suka gabace su ma irin jama'ar annabi nuh irin jama'ar annabi nuh irin su jama'ar annabi salim irin su samudawa da kuma wato ainihin adawa jama'ar annabi hud da muke bayani akan surar surat hud duka waɗannan al'umman da aka halaka cikinsu waɗanda suke bautawa gumaka da sauran abubuwan bautar da ba gumakan ba wanda ba Allah ba Allah yake ba su amfana musu komai ba lamma ja amru rabbik lokacin da umarnin ubangijinka na halakar da su ya zo gare su lokacin da Allah ya umarni da a halaka su lokacin da Allah ya zo azabtar da su tun daga nan duniya waɗannan ababen bautar ba su iya maganta musu komai ba ake gaya manzo sallallahu alaihi wasallam da mu al'ummarsa Allah sai ce me suka yi musu wa ma zaduhum ghayra tasbib ba su ƙara musu komai ba in banda asara da halaka saboda haka masu bautar wani Allah idan riko na Allah ko azabtarwa ta Allah ta karo su ababen bautar da suke bautawa ba za su iya maganta musu wannan riko na Allah ko azabar da Allah ya su ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi labarta mana Allah yake a wannan aya mai girma cewar baya da tsar wani bawa bai damkar wani bawa damkar azaba da halakarwa haka nan. ba tare da bawan ya yi laifin da ya cancanci a danke shi ba Allah bai zalunci domin shi mai adalci ya haramta wa kansa zalunci kamar da ya haramta mana zalunci saboda haka azabtarwar da Allah ya yake waɗanda suka karyata ba da manzanni kamu da halakarwar da Allah ya yake waɗanda suka bintsire wa umarninsa kamu ne na su suka cuci kansu suka yi abin da suka cancanci a azabtar da su suka cancanci a danke su a kama ba kama ba ta zalunci kawai don kun karfi da an isa da kai ba yadda ka iya a sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ina sanar da mu cewar azabarsa yana yin ta ne ga wanda wato ainihin ya cancance ta a ta dalilin kafirci da sabawa Allah sannan bayan haka Allah yana sanar da mu cewa baki ɗayan duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba bai da ikon iya ingije azabar Allah idan ya so yin daga wanda ya cancance ta cikin mabiyan waɗannan ababen bautar da ma su ta nan ta dalilin haka ke zama a ashe ababen bautar da aka rika ake bautawa babu abin da suke haifarwa da masu bauta musu in banda asara da halaka yadda ba za su iya maganta wa kansu azabar Allah da halakar wasa ba haka ba za su iya maganta wa masu bauta musu azabar Allah da wasa ba saboda haka sun dawo musu asara ta rayuwa duniya da lahira bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu tsarkakuwar Allah subhanahu wata'ala daga zalunci Allah ya ce wa ma zalamna ba mu zalunce su ba wa ma rabbuka bi zallamin lil'abid Allah ya ce ubangijinka ba mai zaluntar bayi ba so da wannan aya tana da tabbatar mana da wannan wato tushe daga cikin tushe na kudirin addinin musulunci cewar Allah baya zalunci sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ababen bauta arna ba sa iya amfana musu komai lokacin da azaba da horo na Allah ya dirfake su idan Allah ya nufin halaka su da azabtar da su masu wannan bauta da za a halakar babu abin da waɗanda suke bauta wa suke iya taɓa kamu sannan wannan aya tana sanar da mu shelanta wadda Allah yi gaba da zalunci cewar ba abu ne mai kyau ba don haka shi ma baya yi sannan kuma ƙarshen al'amarin masu zalunci bai da kyau muni ne da shi halaka ce da asara so da haka wannan shine saƙon da wannan ayoyi da makaranta suke wato ainihin sanar da mu malam zai cike mana tsara karanto mana ayoyin daga ta farko da muka yi zuwa ta karshe don mu tafi da sakon abin da muka koya a taƙaice a daidai yadda za a iya zuwa a rika tunawa kafin kuma Allah ya kai mu gobe a zuwa ɗauki sabon karatu malam أعوذ بالله من الشيطان hikima da kusa mukan yi tasiri ɗan kaɗan saboda irin salon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bi wajen ilmantar da manzansa alƙur'ani kuma irin salon da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bi wajen ilmantar da al'ummarsa an fara da saukar wa manzo ayoyi biyar na farkon suratul alam ayoyi biyar aka bashi da aka sake masa wani wahayi da ya biyo bayan wannan ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur da aka sake bashi ayoyi biyar don haka arna suke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida to me ya hana a saukar masa da alqur'anin nan gaba ɗaya dunkul guda Allah yake kazalika limathabbita bihi fu'ada wa rattalnahu tartila min ya haka ne dan mu tabbatar da zuciyarka da abin da muka saukar maka kisa muka rika wato shi kaɗan da kaɗan muka kawo shi jefi jefi sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila wannan alqur'an mun rarraba shi mun tsitsinka shi mun rika saukar da shi kaɗan da kaɗan don karɓa karanta wa mutane shi sannan a hankali a ba su daidai misali su iya rika kiyayo abin da aka yi musu rika halarta abin da aka yi musu maimakon ya yawa na ƙarshe ishare na farko abin ya yawa a gasa wato anin tattaro shi da fahimtarsa a so ka ɗauki kaɗan iya wannan da muka ɗauki ayoyin ka je ka kai ka kawo kafin gobe da zani ka rika tunano irin abin da aka faɗa a kai in ma Allah ya sa ka ɗauka a waya za ka ci gaba da sake ji kanana ka kafin nan kan mu gama azumin nan sai ka ga ayoyin da muka daga farko zuwa ƙarshe in an karanta su kana iya zantar da wani abu a kansu kai ma wani lokaci ka zama mai ba da saƙon abin da alƙur'ani ya kunsa sakamakon ka koyi sannan a hankali da kaɗan da kaɗan ka iya ka kiyaye Allah ya sa mana albarka abin da muka abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya mana subhanakallahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك